أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤمن نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عليكم ورحمة الله وبركاته gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan marece na talata shida ga watan a shekara na hijirar manzo wanda shi ne 22 ga watan biyar a shekara ta 2018 a lissafin miladiya a wannan masallaci na galadanci a garin birnin kudun jihar jigawa yau bi lahi ta'ala ba tare da bata lokaci ba za mu ci gaba da karanta maganar malam abdurrahman bin nasir sa'idi a cikin sa da muke karantawa cikin ayoyin da ko in ce sharhin da yawa ayoyin da muka ji malam ya karanta mana yanzu za mu tashi da ce wali haza qala tunda mun yi bayanin ayar a dunkule da ma'anarta ba sai mun sake maimaitawa ba kare ƙara shi mana lokaci ya ce wani hada ƙala don haka Allah maɗauke ce afa in mata kuma shi yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu idan aka in ya mutu au qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum shikenan sai ku juya baya akan dugadiganku bi tarki ma ja'akum bihi ta hanyar ku bar abin da ya zo muku da shi ku ce tunda dai saƙon yana da alaƙa da mai saƙon to tunda mai saƙon ya tafi don haka aiki da saƙon ma ya ƙare za ku yi wannan ma'ana ku bar abin da ya zo da shi min imani na imani au jihadin ko jihadi au gairi zalika da sauran abubuwan addini da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi shikenan sai ku bari wannan taubihi ne Allah maɗauki wa muminai cewa ba su hakan ba amma yana faɗan ne dan me za su gudu a wurin yaƙi a jihadi suna fatan ku da da ina ma mutuwa ta zo musu to yanzu gashi sun ga mutuwar da kansu kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo ɗaya ne daga cikin manzanni a koda ya mutu ko an kashe shi to baya nufin shi kenan sakon musulunci ya kare qala Allah ta'ala Allah madauki yace wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya baya akan digadigansa falan yadurra Allah shay'a to ba zai cuci Allah da komai ba inna ma yadurru nafsahu zai cutar da kansa ne kawai wa illa in ba haka ba fallahu ta'ala ghaniyun anhu Allah mawadaci ne daga kowa Allah ba ya buƙatar komai Allah ba buƙatar kowa don haka yana nan ko ba komai yana nan ko ba kowa wa sayuqimu dinahu kuma zai tsaye da addininsa ko da kai ko ba kai addini zai ci gaba ko da wani ko ba wani addini zai ci gaba haka idan Allah ya manzon manzansa wane ne har za a barwa domin addini wane babu wani mutum da zai ce yana ganin shi girman sa a addinin da matsayinsa da falalarsa ta kai yadda in ba shi addini ba zai tafi ba in akwai wannan to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to tunda shi ma an dauke shi to babu wani da zai kafa buga kirji da cewa addinin nan in ba shi ya samu matsala wa yu'izzu ibadahu almu'minin kuma Allah madauki zai ba da buwaya da karfi da matsayi <clears throat> da girma ga bayinsa mu'minai <clears throat> muddin dai sun tsaya da imani to Allah madauki zai ɗaukaka su falamma wabbaka ta'ala bayan Allah madauki ya zargi man qalaba ala aqibaihi wanda ya juya baya akan addininsa madaha man sabata ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'a rasulihi sai kuma ya yabi waɗanda suka tsaya ba su gudu ba suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su gudu ba ba su canza ba kuma suna nan akan addinin da ya bar su wamtathala amra rabbih kuma suka bi a umarnin ubangijinsu faqala sai ya ce ya sayajzillahu lahu ashakiri lalle Allah zai saka ga masu godiya Allah zai sakawa duka wanda suka aiki na kwarai nan ya ware magana godiya ne saboda muhimmancinta ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da lada ga ko da godiya mutum ya yi a kan ni'imar da ya masa balantana wanda ya ayyuka kuma a ayyuka dai salihai godiya tana kasancewa da zuci tana kasancewa da harshe tana kasancewa kuma da gaɓuɓɓen jikin mutum to kowace mutum ya yi Allah subhanahu Allah zai saka masa akan ayyukansa wa shukru la yakunu illa bil qiyam bi ubudiyyati Allah ta'ala mala yace godiya ba ta kasancewa sai ta hanyar tsayuwa da bautar Allah mana babbar godiyar da zaka yi wa Allah madaukaki bisa ni'imomin da ya maka shine ka bauta masa ba kawai da surutu ba ba da alfahari ba a'a ka koma zuwa ga Allah ka bauta masa fi kulli halin a kowane yanayi wa fi hadhihi al-ayati al-karimati a wannan aya mai daraja mai girma irshadun min Allah ta'ala li ibadihi akwai shiryarwa daga Allah madaukaki ga bayinsa an yakunu bi halatin su kasance a wani hali mana Allah yana ilmantar da yana shiryar da yana nusar da bayinsa a wannan aya cewa bayansa su zama a wani yanayi da wani hali wanda yake la yuza'zi'uhum an imanihim aw an ba'd lawazimihi faqdu ra'isin walau azuma su zama a wani hali wanda rasuwar wani shugaba duk girmansa la yuza'zi'uhum ba zai girgiza su ba an imanihim daga imanin su ko kuma wasu abubuwa da suka lazimci imani kun gane wannan lafazin ko ku gane siyakin can ba masu littafi musamman hmm? ya bayyana bai bayyana ba abin da yake faɗi ai ya ce a wannan aya akwai irshadun min Allah ta'ala li ibadihi Allah yana shiryar da bayinsa ne an ya kunu su zama bi halatin a wani hali na tsayuwa da tabbata a addini babu kokonto wanne irin hali ne halin da لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس با فقد بني فقد ني رشن رئيس rasuwar wani shugaba mutuwar wani shugaba a azuma duk girmansa to layu yuzazi'uhum ba zai girgiza su ba an imanihim daga imaninsu an fahimci yanzu yawwa wala an ba'di lawazimihi ko a ce ya girgiza su daga wasu abubuwan da inda mutum yana da imani ya lazimci sai ya same su to duk ba zai girgiza su ba me yake nufi da wannan zancen Allah maɗauki yana kiran muminai ne cewa su yi addinin Allah su tsayu a kansa don Allah ba don lura da wani ba an fahimci abin shi samun shugaba mai jagoranci taimako ne da Allah yake yi wa bayinsa ya ɗora su akan hanya su ga abin koyi to dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama Allah madauki bai yi shi a matsayin wanda zai dawwama har abada bai mutu ba don haka in ya mutu saƙonsa yana nan a ci gaba da aiki da shi in an samu wani jagora ma bayansa irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na ilmantarwa da karantarwa aikin da shugaban zai kenan da kuma zartar da hukunce hukuncen Allah a bayan ƙasa ayi kaza a bar kaza to in akwai wannan ayi da'a ga Allah in babu hakan ma ai da'a ga Allah ma'ana dai kada mutane muminai su girgiza a imaninsu ko ayyukan addininsu saboda shugabansu ya mutu domin addinin ya cika ko da shugaban ko babu shugaban an gane abin yawa nan yana ya faɗi kalmar shugaba ne saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba to kada kuma a wani zamani daban wanda ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan akwai wani shugaban da yake jagorancin mutane a bangaren addinin su ko a rayuwa in suka rasa shi kuma sai su girgiza su dauka duniya ta zo karshe halaka ta zo addini ya lalace addinin Allah yana nan baya lalacewa wannan yana ƙara ƙarfafa mana magana da muka yi jiya cewa addinin musulunci yayi daban ya yi hannun riga da addinin shi'a Addini shi a imamiyya an gina shi ne akan dole sai da shugaban da ake gani shi ne ke dora mutane akan hanya da shirya in ko babu shi to abubuwa suna tsayawa shi yasa ku ga a shi a babu sallar juma'a saboda sallar juma'a ba a yin ta sai da imami a da shi a ba a sallar juma'a suna yi ne yanzu kawai dan su ja hankalin mutane su je masallacin a ga su ma musulmi ne suna sallah amma asali a koyarwarsu su bata ciki sai lokacin da kumeni ya dawo da tafiyar su ta wilayatul faqih wilayatul faqih kuma wata bid'a ce a shi'a aka kirkiro ta domin a samu damar yin siyasa ta zamani yanzu kun san me wilayatul faqih ba harkar dai zancen mu na shi'a bane kar ku mai da mu cikin a ka'ida ce a imamiyya sai da shugaba ake abubuwa da yawa sallar juma'a in ba shi ba za a yi ba to tunda ba shi baya cikin abin da suka wajabta sukan je amma ba wajibi ba ne mutum ya je ya sallar juma'a a addinin shi'a saboda me sai da imami haka ba a yin jihadi a ɗau makami a yaƙi kafirai babu saboda shi ba a yaƙi da takobi sai da imami don haka in babu imami tun daga lokacin da imam da ake zancen akwai shi shi na goma sha biyu ah, muhammad ibn hassan al-askari wanda ba a ma shi ba babu shi babu shi ba a yi shi ba to lokacin da babansa alhassan askari ya rasu suka yi da'awar cewa akwai ɗa yana da shi to tun daga nan suke ƙudurtar cewa akwai imamin yana nan ya ya saboda tsoron azzalumai to kasancewar ba a san addinin ya mutu sai aka rika creating ana ƙirƙiro su hanyoyi da mazhabar za ta ci gaba da zama cewa akwai ta aka fara da babiya albab sai a samu wani malami sai a ce wannan malamin shine albabu ilal mahadi lokacin da aka ce mahadin yana cikin ghaiba sugura ya ɓuya ɓuya ƙarami saboda ana iya haɗuwa da shi wani malami ne zai zo ya ce muku ya je ya same shi sun haɗu ya ce al'umma duka yau ayi kaza a azumi a tashi a kaza a yi kaza a kaza to su kuma waɗannan suna ɗan tattara abin hannun mutane suna ɗan hawa kai suna rayuwa a kai wannan shine aƙidar babiya su ne shi yasa ake kiransu albabiya to aka samu rikici shugabancin ya daɗe a wani gida aka samu rikici abin ya juye sai aka daina babiya ɗin sai aka ce imami ya yi zalba kubra yanzu ya ɓuya gaba ɗaya baya ganin kowa ba wanda yake haɗuwa da shi da ku sai su zo muku da takarda da sa hannu sai shi ya sa hannu ya ce ai kaza to tunda wannan ta kubce shikenan ba dama a zo da sako daga gare shi shine aka ce ya shiga mene al-ghaiba al-kubra babbar ghaiba wanda ba zai fito ba sai ƙarshen zamani idan abubuwa sun lalace zai zo ya gyara su to tun daga nan suka zauna ba jihadi ba sallar juma'a ba duk abin da ake yin sa ƙarƙashin shugabanci saboda ba su yarda da shugabancin duk shugabannin musulmi ba a tarihi duk shugaba in ba na shi'a bane azzalimi ne bai cancanci a yi ɗa a ƙarƙashinsa ba da duk khalifofin da aka yi na banu umayya da na banu abbas ba ruwansu da su an fahimci wannan abu su nasu spiritually suna ƙarƙashin waɗannan ne suna bin su ne in sun samu saƙo daga bin su shikenan to da abin ya tsuli kuma zamani ya ta canzawa da aka go aka 1979 da aka kafa daular eh, wannan shi'a ta iran 1979 da kuma ne ya baro faransa ya zo aka kafa masa gwamnati shikenan sai aka zo aka ce ai za a yi abin da ake kira wilayatul faqih ma'ana shugabancin malami faqihi a madadin imami Wannan don haka shi faqihi ne ba imami bane amma yana yin abin da imami ya halatta yayi ya waje yi saboda dai al'ummar dole ba za ta tafi ba dole su sai da shugaba haka shi zai ce a yi kaza shi zai ce a bar kaza ba ruwansu da nassoshi shi yasa kowanne malami a cikinsu dama akwai maraji da ake cewa marji'i marji'i su ne masu fatawa su za su ce abu kaza za a yi kuma suna da littattafai da ake ce musu ar amaliya kamar a ce dai practical littattafai na koyar da fiqhu da yadda za ka yi addini yawa za su ce duk mabiyinsu ya yi kaza kuma kowanne ɗan shi'a yana da marji'i ba kowa ke karɓar fatawarsa ba a cikinsu masu yin nasa marji'in zaka in a area kasar su akwai shi kenan in babu kuma za su dole su samu wani da fatawarsu za su yi aiki don haka addinin ba zai yiwu abu qur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kiyama a ce a kansa ake ba kun ga wannan yayi hannun riga da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda muke gani a cikin alqur'ani Allah sa kun fahimci ma an ga da nake ni yau don haka tafiyar shugaba mutuwar shugaba kar ya sare mutane abin addini yanzu ai kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu daga rasuwarsa kuma me ya faru an samu tashin hankali da damuwa da bakin ciki har sayyidina Umar yake cewa duk wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu zai kashe shi wasu suka yi ta kuka ya za a yi annabin ya rasu wasu ma a ƙauyuka suka yi ridda suka ce wani irin addini ne annabinsa kuma babu duk saboda rashin sani kuma ba su ne suke kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kusan ma gashi sun rikice amma sayyidina Abubakar da Allah madauki ya tsaye da shi ya dawo ya karanta musu wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sayyidina umar yace kamar bai taba jinta ba sai a ranar aka saukar da ita kuma shikenan bai sake faɗin wannan maganar ba kowa hankalinsa ya dawo ashe fa abin haka ne manzon Allah manzo ne kamar yadda sauran manzanni suka gabata suka wuce suka mutu shi ma ya bar duniya to tunda ku haka ne afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum in ya mutu ko aka kashe shi shi nan sai ku fasa addini ku juya ku ce addinin ya mutu ba za a bi wannan saƙon na Allah ba a'a ba haka bane don haka saƙon Allah yana nan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan ko da shi manzan sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi ransa don haka addinin musulunci baya buƙatar wani ya zo daga baya a ce sai da shi addini ya cika na ga mana wani magana jiya mun nanata ta nanata ya kamata a ce kowa ya riƙe in ka fahimci wannan abun to ba ka da rigima da kowa duk wata tafiya da ta saba wa qur'ani ta saba wa sunna to dama Allah bai Allah bai aiko mana wani cewa mu jira shi ba babu wani malami babu wani shehi babu wani shugaba babu wani imami babu wani shugaban siyasa ko malamin addini da za a ce addinin musulunci bai cika ba sai an samu fahimtarsa a'a wani kun baya nufin malamai ba su da aiki baya nufin arena malamai baya nufin kowanne mutum ya taho ya ce shi ma ya fahimci qur'ani da sunna a'a sai kai karatu amma karatun kada ya fita daga asalin abin da Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi an gane abin ko dan ka addinin musulunci ya riga ya cika ko da babu wani shugaba abin da malam yake so na ta mana kenan mu ci gaba yace wa ma ka illa bil istidadi fi kulli amrin min umuri dini wannan ko ba zai kasance ba sai idan mutane sun yi istidadi sun shirya fi kulli amrin a kowane lamari min umuri dini na al'amuran addini bi iddati unasin su kintsa wasu mutanen min ahalil kafa'ati waɗanda sun kai kafa'a suna da ahaliya ma'ana suna da qualification inda za su iya yin abu in ilimi ne ake so to a samu masu ilimi iya shugabanci ne a samu mai iya shugabanci to kullum a rika tattalin irin wannan kun ga wannan zan sake koma dai ku yi haƙuri cikin harkar maganar shi'a abin da ya bambanta musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin shi'a shine a addinin shi'a shi shugabancin wani bangare ne na addini asali ne a addini dole a same shi tunda sun bi ka'idar mu'tazilawa wanda muka taba magana a dalilin sunnun min hajji sunna cewa suna kiranta ka'idatul lutfi ka'idatul lutfi shine suna cewa Allah mai tausayi ne ga bayinsa tun da ku mai tausayi ne to bai halatta ya bar bayi babu shugaba ba don haka tilas ne ya zama ya bar shugaba to yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba da ya rasu waye shugaba in ba a samu nassi daga manzan Allah sallallahu alaihi ko a Qur'ani cewa ga shugaba ba to lalle wani abu ne faru ba zai yiwu mu iya gaskata cewa Allah bai yi ba don wajibi ne akan Allah ya yi sai dai a ce Allah ya ware shugaban ya ce gashi manzon Allah masalama ya ware shugaban ya ce gashi su sahabban da suka zo da su suka cire ayoyin shugaban suka cire kuma maganganun manzon Allah sallallahu da suke magana akan shugaban da sa shi da matsayinsa da falalarsa da wannan aka soki Qur'ani cewa bai cika ba da wannan aka soki sahabbai cewa sun kafirta saboda Allah ya wajabta abu su sun bata shi ba fa saboda wai akwai hujja akan an yi abun ba a'a sun ce ba zai yiwu ne Allah bai abun ba wani kuma ka'ida ce ta hankali ta mu'tazilawa da suka ɗauko shine da ita suka yi amfani suka ɗora wannan hukuncin cewa dole ne a kowane zamani a samu manzo in babu manzo to dole ya zama akwai wasiyin manzo an gane wani abu da aka shi suka ɗauka dole akwai imami har zuwa tashin alƙiyama kuma imamin nan tilas ne imani da shi duk wanda bai imani da shi ba kafiri ne addininsa babu sallarsa ba amfani imaninsa da mala'iku imaninsa da littafai imaninsa da ranar kiyama imaninsa da kaddara duk ba amfani saboda ya bar imani da walaya wannan ita ce aqida shi'a a musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuwa wani abun ba haka yake ba jagoranci na siyasa da jagoranci na ilimi yana hannun shugabanni ne da akwai su a lokacin shugaban da za a iya zuwa wurinsa ya yanke hukunci ba wanda yake rami ya ɗu yake gudun azzalumai ba wannan wani abu ne da hankali ba zai ɗauka ba dole ne a samu shugaban da shi zai ɗora mutane akan hanya ya ilmantar da mutane to amma shi wannan shugaban ana samun sa ne don maslahar addini ko babu shi musulunci yana nan zai ci gaba an gane ko to amma yana da amfani shi wannan shugaban to shi yasa kun ga a musulunci shugabanci abu ne babba mai muhimmanci amma kuma ba asali ne na asalin addini kamar bautar Allah tauhidi ba a addinin shi'a kuwa shi imamancin shi ne asali kun fahimci bambancin kamar yanzu misali yanzu kai aka tambaye ka me asalin addinin musulunci me zaka ce rukunan imani rukunan musulunci zaka faɗa guda biyar da rukunan imani guda shida wannan sune tushen addinin musulunci ko da me da me shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah da sallah da azumi da zakka da aikin haji da sallah da zakata da azumi da aikin haji waɗannan guda biyar kenan da kuma imani rukunansa guda shida imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar ƙarshe da imani da ƙaddara waɗannan ba kowa ya da wannan sunan usul ba dalilansu kuma suna nan a cikin Qur'ani suna cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abun shi'a ba waɗannan bane a shi'a rukunan addini guda hudu ne ko biyar akwai wasu daga cikin waɗannan ɗin suna cewa akwai tauhidi da adalci da kuma nubuwa shine annabci da imama da ma'ad kun guda nawa guda biyar wannan sune rukunan addinin shi'a tauhidi da al'adlu da annubuwa da al'imama da al-ma'ad kun su kar mu koma cikin eh, bayanin daki-daki na me ake nufi da waɗannan abubuwan mun taɓa yin sa a darasin min hajji suna abinda suke nufi da tauhidi shine irin yadda mu'tazilawa suke nufi da tauhidi ka'idojin mu'tazilawa guda biyar din nan التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ الوعيد waɗannan su ne to a cikin waɗannan abubuwa a tauhidu abin da suke nufi da shi shine kar a dangana wa Allah sifa ba suna nufin kar a bautawa Allah shi kadai ba wannan shi yasa zaka ga ba ruwansu da zancen abautawa Allah shi kadai za a je kabari a bauta masa abautawa imamai in an shiga bala'i a ce ya Husaini ya Ali ya Mahdi duk shirka ce waɗannan abubuwa ko manzon Allah ba a cewa ya Rasulullahi a roƙe shi a lokacin da ya rasu nan ka ce ya Rasulullahi cece ni ka bani arziki ka bani lafiya wannan duk aikin Allah ne tauhidi a musulunci shine kar a kira kowa sai Allah su kuma agunsu ya halatta ana saboda ma'anar tauhidin agunsu ba wannan bace ma'anarsa shine kar a ce Allah yana da sifa gaba ɗaya al'adunu kuma shine kore kaddara kar a yadda da kaddara al-ma'adu shine za a dawo bayan mutuwa wannan shine al-imanu bil yawmil akhir wannan daidai ne sannan al-imama ita ce wancan da muka yi magana cewa dole ka yadda da imami imamin nan dole a same shi kowanne lokaci don haka yana nan a aqidar su bai mutu ba ba mutuwa ba ɓuya yi ɓuyan kuma ba zai fito ba sai ƙarshen zamani amma yana nan ana nuna masa dukkan ayyukan bayi a yanzu nan da sallarka da azuminka da komai na zuciyarka imamin yana gani in kai wani abu na sako yana gani zai maka hukunci in kiyama ta zo kuma kafin kiyama za a aiko shi zai zo ya tada duk makiya da suke ɗaukar su ne makiyin ahalin beci na farkon su abubakar da umar da Usman a tashe su daga kabarin su imamin nan ya goye musu ya tsire su a yi musu hukuncin kisa sannan kuma sai a mai su su sake mutuwa wannan din yana cikin aikin wannan imamin mahadin da zai yi wannan shi ne addinin shi'a da ake cewa wani eh, bidan addinin ahlul baiti ba ba shi da alaka da ahlul baiti Allah Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu ya sauke abin da ke so nuna mana bambanci shine addinin shi'a daban addinin musulunci daban yauwa musulunci bai ɗauki shugabanci a matsayin wani fundamental abu kamar tauhidi ba yana da muhimmanci ba a ce ana watsi da shi ba yauwa yanzu misali suwa suke shugabancin mutane yanzu a duniya ai siyasa ake iri-iri kowace ƙasa da siyasa su daban an fahimci abu to wannan ya hana mutane su zama musulmi to addinin shi'a ba za su yadda da wannan ba dole duk wani mai shugabancin da ba wancan tsarin yake ba to a zalimi ne wani gumma a ce masa kafiri ka dole sai da wancan imamin duk wanda ba shi ba to a madadin sake wannan shine dalilin da ya sa suka yi creating suka fito da wannan tunanin wilayatul faqihi tunda yanzu ba imami zamani yana cancanzawa dole a samu wani wanda yake a madadin imamin zai tafi mana da al'amura shine aka zo mana da ko aka zo musu da wannan tsarin na Khomeini bayan Khomeini yanzu ga Khamenei shine shugaban su duk wani dan shi'a na duniya gaba daya a gunsa yake karɓar umarni ko a Najeriya yake wannan mutumin ya fi masa Najeriya ya fi Najeriya daraja ya fi Najeriya girma ya fi komai a zuciyarsa sai dai in a waje zai nuna wani abu saɓanin haka zai iya kunna wuta a Najeriya dan can a zauna lafiya Allah sauki don haka maganar shugabanci a musulunci abu ne mai sauki in akwai shugaba akwai addini in babu shugaba akwai addini bautar Allah ba ta gagara muddin kai dan adam kana nan da ranka wajibinka ka bauta Allah an gane wannan yawa sai ce idza fuqida ahaduhum qama bihi ghayruhu in an rasa daya wato shugaba wani baya nan to wani sai sai san kullun ake san ayi karatu a ilmantar da mutane yawa shugabanci na addini malamai za su yi to wanda wanda wani waya nan wani zai babu wani malami da za a ce shi kadai ne qur'ani shi kadai ne sunna dole sai fahimta za a aiki da ita a'a babu wannan kahunociya din a cikin musulunci mun yi magana akan wannan jiya sai ce wa an yakuna umumul mu'minina kuma gama garin mu'minai baki ɗayan su ya zama qasduhum iqamata dinillah manufarsu ita ce su tsaye da addinin Allah kowa a cikin mu nan manufar mu ita ce me mu tsaye da addinin Allah yanzu idan ka zauna kace. ba sallar juma'a ba jihadi ba komai ba komai ba za ka yi ba an haɗa maka shi da imami ran da ba imamin sai ka ji kaman gaba ɗaya ba wani aiki da za ka yi amma a musulunci ba haka bane za ka yi sallah yanzu muna azumi ko zakka za ka ba da zakka zakka kuma mai rahama mai tausayi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda nisabin ta shine a kasa abin nan dukiya a cikin arba'in za a ba da ɗaya daga cikin nisabin ko in an samu nisabi to abin da za a bayar fa kashi ɗaya cikin arba'in kashi ɗaya cikin arba'in da yawa wannan ko baya amma abun shi'a zakkar su 5% ne kashi biyar cikin ɗari kaga kenan nawa kashi takwas cikin arba'in ko ba haka bane to waje da tafi tsada kuma wa ake bawa malaman ake bawa ai ta tarawa wani ai ta bautar wani ai ta tara masa dukiya shi yasa duk mutumin fa da ya bar hanyar manzon Allah sai ya bauta wani sai ya ga ya bauta wani ya tashan wahala a dora maka haraji sai ka kawo kaza za a aika wani tun talaushin ku shi kuma wani ana can ana gina shi Allah sauke wannan duka saboda an bar hanyar Allah ne haka in ka koma gefen wasu ɗariƙu da sauransu za ka samu duk wata hanya an ɗora wani shi ake ciyarwa ana shan wahala yana tatsar ku yana rayuwa yana ƙiba yana kammala a duniya a jikinsa ko kuma kuna ta ƙanƙanjalewa lamari yana lalacewa haka ne ko ba haka bane Allah sauke to sai ce wal jihadu qasduhum iqamati dinillah wal jihad anhu da kuma jihadi dole ne a tsaye da addinin Allah ai sallah ai azumi kuma a tsare addini a ba da kariya ga addini wannan shine ma'anar jihadi bi hasabil imkani shi ma gurgudan hali kowa gurgudan hali ba mu da lokacin ma'ana in lokaci a yanzu ba dama ka dau makami kai jihadi to abin da zaka iya sai kai ilmantar da mutane karantar da mutane taimakawa addini gida makarantun da za a raya musulunci shi yasa za ku ga yanzu da babu abin da ya shafi jihadin yakin sai aka koma abinda muke da shi din na ilmantarwa shi ma ana yakar mu a kansa saboda an san in ana karantarwa ana ilmantarwa to wancan din ma wata ran za a koma kansa saboda mutane za su yi ilimi na hmm. eh su ta su khumusi in an ce khumusi eh na na na kuskure abin nan khumusi kashi daya cikin nawa cikin biyar kaga ma'ana kenan 20% yawwa ita ce ta shi'a 20% yawwa ta musulunci ita ce wannan 5% 5% shine kuma kashi ɗaya cikin 40 hmm, amma su a shi'a yanzu idan kana da miliyan ɗaya a matsayin ka ne matsayin su na mai shi'a ba kuma ban sha Allah ba mai shi'a ne in ka fi in zai fidda zakka nawa zai bayar dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyu ko dubu ɗari ɗaya ai dubu ɗari biyu to kaga wannan zakar ta fi tsada ko kuwa ta fi tsada wannan kuma idan a musulunci za ka ba da zakka a cikin miliyan ɗaya nawa za ka bayar dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar naira dubu ashirin da biyar ilma eh, ba ta kai albashinka ba kuma haka ba na wata to wannan shine fa ku duba ko anan akwai bambanci mahallin karatu ba na labarai bane na na ku labaran wasu abubuwa irin wani Allah kyauta wasu bayan Allah a iraki in lokacin bin da zakka su yayi yan shi'a ne sai su kai gun ahli sunna sai su yan shi'a ne amma sai su je su fidda zakka gun malaman sunna su ce taku tafi sauki an yi waɗannan abubuwan a iraki Allah sauki To mu bar wannan to sai ce la yakunu lahum qasdun su mutane ba su da wajen manufa fi ra'isin duna ra'isin a wani shugaba ban da wani shugaba mana shi shugabancin ba a cikinsa aka rataye addinin ba in kana da shugaba kai masa da'a shi yasa ku ga da'ar shugaban ta zama muqayyada ba mutlaqa bace ce irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa rasula sai aka ce wa ulil amri minkum ba a ce wa atii'u ulil amri minkum ba ko sai aka ce wa ulil amri minkum malamai suka ce sirrin wannan shine saboda shugaba na duniya mai jagoranci to shi shugabancinsa ko umarnin da yake bayarwa yana da kaidi in ya ce ku bi Allah ku bi ran da ya bada umarnin da ya saba wa na Allah to kar ku bi kun ga ashe kenan ba shi ake bautawa ba ashe in kaga mutum ya rufe idansa duk abin da aka ce yayi yayi to ba a bautar Allah bane an fito nan a bautar Allah kana yin abu ne in ya dace da abin da Allah ya sai in kuwa a ya saba to ba za ka bi ba wane ne shi an fahimci abin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai a ɗan adam zai ba da umarni ka rufe ido ka bi shi kuma dama ba zai ba da umarnin da ya saba mana Allah ba amma duk wanda ba shi ba to ba ma'asumi ba ne zai iya ba da umarni da zai halaka ka yanzu da wani zai ce ya baka umarnin ka fada wuta wa zai fada wanda ya fada ya halaka kansa ya halaka a duniya ya halaka a gurin Allah domin Allah madaki ya hana ya hana ka kai dan a cikin abin da ke saban Allah hmm, to a ne yanzu sai ka ga wani yana cewa ya miƙa wa shugabansa rayuwarsa ko me yace zai zai yi ko ba kawai suke faɗa ba ce mu akan wani ko me zai ai mana sun ba da rayuwa sun ba da komai sun ba da dukiya ko kashe su a kashe su wani zai zai yadda a yanka iyayensa a bar malaminsa da yake wa da'a ko ba ka bane to duka wannan a karantarwar da ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah shiryar da samarinmu Allah dawo da su kan hanya sai shi fa bi hadhihi hal da wannan hali ne yastatibbu lahum amruhum lamarin su zai tabbata shine yastatibbu ay yastaqillu wa yastaqimu hmm, wa yastaqimu umuruhum kuma al'amuran su za su miƙe akan hanya ma'ana in dai kuna son a bi tsari da za a samu zaman lafiya to a bi wannan hanyar shugaba a girmama shi a girmama shi ba sai a saba masa ba in ya ba da umarni wanda ya dace da shari'a to a bi amma fa kar a bauta masa kar a ɗauke shi abokin tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa fi hadhihi al-ayati aiba a wannan aya har yanzu a'zamu dalilin ala fadilati as-siddiq al-akbar wannan aya a cikinta akwai falalar abubakar as-siddiq malai ce shi ne as-siddiq al-akbar abubakar wa ashabihi kun gani ba sunan abubakar a wannan aya sai ina kuka hango wannan wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'uqti lan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'an wa sayyajizi shakiri ina maganar take cewa a girmama sayyidina Abubakar a wannan ayar yaƙar waɗanda suka yi ridda domin Allah ya zargi waɗanda suka yi inqilabi ala aqabi waɗanda suka juya baya suka bar addini bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin zargi bane su wane ne farkon wanda ya yaƙe su Abubakar to wannan ayar ta nuna falalar wanda baya tare da waɗanda suka yi inkilabi hmm. amma a rashin adalci da kuma tilin zalunci irin na shi'a su abubakar su ne waɗanda wai in kalabu ala aqabi saboda wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarnin aliyu ne shugaban su su kuma suka gaba za su bi shi ba shine suka canza qur'ani kuma suka ki bin sa yazo da qur'ani rubutacce wanda wai shi kadai ne kawai ya rubuta shi sai ya zo da shi wata rana ya ce ga ƙur'ani na rubuta abubakar da umar suka duba sai suka ga falalolin ali a ciki da ahlul baiti sai suka ce mu ba mu yadda da wannan ƙur'anin ba tafi mu da namu yana nan shi ne suka aje nasu suka sa usman ya rubuta musu shi ne wannan da kuke karantawa don haka shi ne wanda ba daidai din ba na daidai din yana gun ali wannan fa ita ce aƙidar shi'a duk mai shi'a aƙidarsa kenan Allah sauƙi mana to sai sai wa fi hadhihi al-ayati ah, mun wannan ko sai ce alladhina qatalu al waɗannan mutanen wato sayyidina abubakar da mabo da mutanansa sahabbansa waɗanda suka yaƙi masu ridda ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallam li'annahum sadatu shakirin me yasa suka yi wannan domin su ne sadatu shakirin shugaban masu godiya shugabannin masu godiya yawwa waɗancan kuma su ne sadatu al-munqalibina ala aqabihim da ka sadatu shakirin qatalu sadatil munqalibin ala aqabihim don ka shi sa falalar sayyidina abubakar ta tabbata a wannan aya din sun ma akhbar da dai maganganu da yawa akan menene ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da yadda wasu suka ibada zakka suka yi ridda wasu suka yadda da musailima wasu ma dai suka bar addini gaba daya sayyidina abubakar ya dauki damarar a yaƙe su har sayyidina umar ki ce masa dan me zaka yaƙi masu cewa la ilaha illallah gashi suna sallah shine sayyidina abubakar sai ai duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka yace ba zai bada ita ba ni ko zan yake shi duk wanda ya hana ni a matsayin shugaba yanzu a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ni abin da ya kasance yana biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na yake shi akai ko da yar akuya ce ko igiyar da ake daura akuya to kun ga wannan matsayi na sayyidina abubakar abin yabo ne shine sababin tsayawar ma musuluncin a kafarsa yanzu ku ɗauka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu da an bar waɗanda suka ce ba za su bada zakan nan ba sun tafi waɗanda suka yi riddan nan sun tafi sun boni annabi sabo aka yi kyale kowa aka ce a kyale duk mai ra'ayi ya tafi akan ra'ayinsa za a samu musulunci yanzu to ina mai zagin abubakar mai sukansa bai san ma shine asalin wanda ya jaddada musuluncin bayan waccan matsala da fitina da ta faru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. Allah ya ƙara musu yarda da rahama thumma akhbara ta'ala sannan sai Allah madauke ba mu labari annan nufusa jami'aha cewa rayuka baki ɗayan su mu'allaqatun bi ajaliha Allah ya rataya su ne da ajalinsu bi idnillahi da izinin Allah wa qadarihi wa qada'ihi da wasa da kuma hukunta hukuntawarsa nan ya zo mana fassarar wannan aya ta 145 ne jiya a fassara dunkulalliya ba mai magana a kanta ba ko yawa Allah madauki yana cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah bai dace ba bai kamata ba ba zai yiwu ba ba abu ne mai yiwuwa ba li nafsin ga wata rai a hausa wani ne a larabci nafsi mace ne ko ce mace ce yawa a hausa kuma namiji ne yawa wa makana li nafsin an ta muta illa bi idnillah ba zai yiwu ba ga wani rai ya mutu sai da izinin Allah izinin Allah nan ana nufin al’izinin kauni izinin Allah iri biyu ne akwai alkauni da kuma ash-shar'i wanda yake da alaka da yarda da amincewa da ba da lada a kai shine shar'i kamar da Allah ke cewa am shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah lamma lam ya'zam bihi Allah idnan shar'iyya. an gane ma'ana ko suna da abokan tarayya ne da suke da suke shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai bada izini ba kaga bada izini nan ana nufin bada izini na yarda na amincewa cewa ku je ku kaza to ne shi ake ce ma al'izn ash-shar'i izini ko na halitta wanda Allah ya halicci abu ya auku ba shi da alaka da ko yana so ko baya so so ana nufin yarda wani abu da Allah bai yarda da shi ba baya son sa baya kaunar sa ba zai bada lada a kansa ba kila ma azaba zai bayar a kansa to in kaga ya faru ai halitta ce Allah ya halicce shi ya auku ko to wannan shi ake nufi da halitta abin da yake shafi abin shi ake nufi da kauni in izini aka ambata to shine al-iznul kauni da haka babu wani rai da zai bar duniya sai da izinin Allah izinin Allah kauni Allah ya halici cewa wane an kaddara masa shekara kaza zai yi don haka daga rana kaza ta yi karfe kaza a ranar zai bar duniya to kowa yana da wannan an fahimci abu wannan ai ba shi da alaka da yarda da amincewa da ba da lada to shine abin da ake nufi da kauni illa bi idinillah kitaban mu'ajjala wannan kitaban masdar ne mai ta'kidi ga jumlar da ta gabata cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah li'annahu innahu amru ay innal mauta maktubun kitaban muajjala abinda ake nufi kenan ita mutuwa an rubuta ta rubutu mai ajali shine abin da ake kitaban mu'ajjala an rubuta ta rubutu mai ajali kowa da ajalinsa Wannan kuma mun sani ya tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama ah, kafin nan ma a cikin ayoyi cewa babu wanda zai bar wannan duniya sai face Allah subhanahu wataala idan lokacinsa ya yi ko in Allahu adina lakum am Allah taftarun wannan shi mana magana akan ah, al-idn al-shar'i Allah madauki yana magana akan fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun idan sa'in su yi, ma'ana ajalin su yi, babu wanda zai jinkirta ko ya wato gabata ma'ana ba zai yiwu mutum ya mutu kafin lokacinsa ba mutum kuma ba zai yiwu ya saurara ya ƙi mutuwa ba sai bayan lokacin mutuwarsa sannan ya ce zai mutu wannan duk ba zai yiwu ba kowa yana mutuwa ne gwargwadon ajalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masa ah, sannan banda wannan mun sani cewa Allah subhanahu wata'ala komai a hannunsa yake ko daga cikin komai dinnan akwai ajali akwai mutuwa duk abin da ba Allah ba halitta ne to har mutuwa Allah ne halicce ta ko alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yawa to wannan yana nufin yana nuna mana cewa komai da izinin Allah yake kasancewa sai Allah ce wa man yurid thawabad dunya duk wanda yake nufin sakamakon duniya kuma a duniya shi ne ma'anar wannan magana duk wanda yake nufin ya samu sakamakonsa na duniya kuma a duniya nu'tihi minha za mu bashi daga duniyar ma'ana nu'tihi shay'an min ad-dunya la kullu ad-dunya an ji abin za mu bashi wani abu na duniya ba za a ba kowa babu wani mutum da za a bashi duniya baki ɗayanta a ce tasa ce ko amma za a bashi wani abu min duniya hmm. wa man yuridu thawaba al akhirati nu'tihi minha shi ma wanda yake son sakamakon lahira shi ma za a bashi wani abu gwargwadon aikinsa gwargwadon matsayinsa saboda sakamakon lahira shi kuma darajat ne mataki mataki ne na wani ya fi na wani ba za a baka gaba ɗaya ba kai ma shi ma sai a baka daidai da imani ko gwargwadon kuma ka to Allah dauki sai ce wasa najizi shakirin kuma lalle za mu ba da sakamako ga shakirin waɗanda suke masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayoyi da muka karanta ya ku bayan Allah akwai wasu fa'idoji da za mu fa'idanta ba laifi mu ɗan bisu da gaggawa kuma mu je aya ta gaba insha Allah duk da muna da lokacin da har yanzu ko da dai mu karasa karatun abin da malai ya rubuta daga cikin mun san wannan ayoyi sun nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne ba ubangiji bane sannan daga cikin abubuwan da akan yi amfani da su a shari'a kafa hujja da annaziri ala nazir al-istidlalu bin naziri ala nazir Allah madauki da yake gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzo ne sai ce qad khalat min qablihi rusul manzanni irinsa sun shuɗe don haka shi ma mai shuɗewa ne mai wucewa ne shine ma'anan istilali bin Naziri alal nazir kiyasi ne Allah madauki mana kiyasi da sauran manzanni akan manzan Allah sallallahu alaihi cewa kamar yadda sauran manzanni sun mutu to shi ma mai mutuwa ne sannan akwai raddi akan waɗanda suke tsammanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi yana da rai a halin yanzu a cikin kabarinsa wannan ba haka bane Allah ba zai ce ya mutu sannan wani ya ce yana da rai ba akwai hadisai annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa babu wanda zai masa salati ko masa sallama sai face an dawo masa da ransa ya amsa masa awar suke cewa to ashe kenan tunda yaushe ana salati yaushe ana abin nan to ashe kenan yaushe yana nan da ransa wannan kiyasi ne na hankali rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wace rayuwa ce rayuwa ce ta barzakhu rayuwar barzakhu tana da ta daban tana da hukunce-hukuncenta tana da al'adunta tana da ɗabi'unta tana da siffofinta da suka bambanta da rayuwa ta duniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rayuwa a duniya a wannan duniya irin wannan rayuwar ta duniyar nan a kabarinsa to da ya sa baki a irin abubuwan da suke aukuwa da ba zai bari a raba kai ba a samu tashin hankali lokacin da aka ce kaza za a yi wasu su ce kaza za a yi har a zo a raba kai har a yaƙi da ya ce wa mutane kai waye a kusa nan zo je ka gaya musu a daina yaƙin nan wane ne da gaskiya ko ba haka bane to amma tun da ba a haka ba ashe rayuwar da yake sunanta rayuwar barzaku. eh mun yadda lafazin hayatu ya zo dangane da ita sai mu ce eh yana da rai amma ba rayuwar duniya ba ce rayuwar barzaku ce an fahimci abin a gaskata nususin da suka zo suka yi itlaqin lafazin haya sai mu ce eh gaske ne manzon Allah sallallahu yana da rai to amma wace rayuwar rayuwar barzakh rayuwar barzakh daban take da rayuwar duniya an gane wannan yawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya da rai a kabarinsa irin ran duniya in ba haka inda yana da shi to da zancen ya mutu ya tashi kenan an gane wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata wa qad mata ko ba haka bane to daga cikin darussa har yanzu wannan ayoyi akwai tasliya rarrashi da Allah yake wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lamarin nan na ajali ne ko wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ta daga muku hankali dama an rubuta masa ajalin shekara nawa zai an riga an rubuta da Allah ya so ya bar shi da rai har kiyama zai iya ba ana nufin ba zai iya ba Allah ba abin da ya gagare shi da ya so haka ta faru da ta faru to amma baya cikin abin da Allah ya rubuta ya kaddara cewa zai faru sannan mu sani har yanzu cewa mutum baya wuce ajalinsa duk wanda ajalinsa ya zo to sai ya tafi yi yu'akhkhira Allahu nafsan ja ajalu ajaluha Allah baya jinkirta wa wani rai mutuwarta idan ajalin mutuwar ya yi, dole sai mutum ya tafi wannan duk suna cikin darusa, mu basu haka mu karasa karanta abinda malam ya ambata mana yana cewa ina ne ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بأجالها cewa rayuka baki ɗayansu suna rataye ne da ajalinsu bi idnillahi da izinin Allah wa qadarihi wa qada'ihi faman hattama alaihi faman hattama alaihi bil qadri an yamut bil qadri an yamut duk wanda Allah ya wajabta masa da kaddara cewa sai ya mutu shine hattama Eh, ma'ana ya zama wajibi duk wanda ya wajaba saboda ajalinsa ya yi, Allah ya kaddara cewa sai ya mutu mata to sai ya mutu walau bi gairi sababin ko da ba sababi ko ba sababi kawai sai a ce wani ya mutu wani ya mutu da sababin wanda muka sani mu ba mu sani ba amma akwai sababi a gurin ubangiji subhanahu wa to ko ba komai Allah madauki zai karbi ransa mutane nawa ake cewa sun rasu lafiyar su lau a ce a'a da zufa muka rubu da shi yana nan kalau da shi yana sujada ya rasu wani babban malamin mu a Madina ya taɓa rasuwa yana ana sallar magariba a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam Abdulaziz Shibil. yana ɗora goshinsa a ƙasa yana cikin sujada Allah ya ɗauki ransa yana koyar da kitabu tauhidi yana cikin malamai da ake yi yaba musu da ikhlasi kujerarsa in ka go. za ka gan shi ya riƙe kitabu tauhid fatul majid yake koyarwa yana karantar da shi na sha wucewa in ga kowa sai mutum ɗaya ba kowa daga shi sai mutum ɗaya bai taɓa cewa in mutum ɗaya ne na yi fushi ba zan zo ba ba ruwansa karantarwarsa yake saboda ya tsufa ba lafiya ba sosai ake jin maganar ba wasu ba sa zuwa wasu kuma don su samu lada ma makaranta ce ta darasi ta tauhidi zai zauna a gabansa wata ran ka ga mutane yan kaɗan wata ran ma ba shi na ɗaya littafinsa a yi sallah ya tafi to wata ran ya zo da fatul majidinsa ya zo da shi ya ɗora akan kujerarsa za a yi sallar magariba ya zo ya zauna a yi karatu shi ke nan sai Allah ya ɗauke kayansa shi ke na tafi wannan irin wani abin zaka ji shi da yawa wane ya kwanta bai tashi ba wane kaza da kaza da kaza don haka duk wanda ajalinsa yi sai ya tafi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan duniya waye kuma ba zai tafi ba in dai duniyan nan ana zamanta ne saboda ana da matsayi wani ce saboda matsayinsa shi bai kamata ya tafi ba to ai ya kamata a bar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ko Allah bai bar mana shi ba to babu wanda za a ce in ya mutu hankalinka ya tashi ka je zaka buga kanka a jikin bango kai kai ma ka je ka fada rijiya wai wani ya mutu duk wannan ba hankali bane Allah ya tsare to sai ce wa man arada baqa'ahu wanda Allah ya so wanzuwarsa ya zauna falau waqa'a min al-asbab kullu sababin lam yadurruhu dhalika qabla bulughi ajalihi wanda kuma Allah ya so ya wanzu ba zai mutu a lokacin da ake tsammani ba to duk wani irin sababi da zai auku a kansa ba zai cutar da shi ba ballantana a ce ya mutu sai idan ajalinsa ya yi ai shi ba wannan mun san wannan duk kokarin da wani zai yi ya kashe ka a kulla maka makirci ayi kaza ayi kaza ayi kaza a hado da wannan a hado da wancan duk makirci ba zai taɓa mutum ba in Allah bai rubuta cewa zai taɓa ka ba wadhalik anna Allah qadahu wannan ko saboda Allah madauki ya hukunta haka wa qaddarahu ya qaddara shi wa katabahu ila ajalin musamma ya kuma rubuta shi zuwa ga ambataccen ajali shine musamma hmm, shine ba hausa yake musamma hmm, wanda aka ambata aka sa suna shi ake nufi da musamma hmm. ni kuma bahaushe ne ne ɗauko musamman ya ce musamman sai ne da shi khususan hmm. to yace idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun ya iktibasin wata aya ne cewa idan ajalin su yago ba za su jinkirta ba ko da sa'a ɗaya ba za su kuma gabatu ba ثم أخبر تعالى سننسي ألا مدكي بعد لباري أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إراداتهم ألا مدكي زي بعد zai bai wa mutane sakamakonsu na duniya da na lahira gwargwadon abin da iradarsu take alaka da shi ma'ana abin da kake so sai Allah ya baka malamai sun magana akan wannan dangane da abin da ya shafi hatta abin da mutum yake so na duniya nan Allah mun ya mana hikayar halin mutane ne ba ana faɗar cewa zunubi ne ka nemi duniya ba neman duniya ba laifi bane amma ka nemi daidai gwargwadon halal ɗinka yau karka nemi abin da yake haram duk abin da yake haram ka bashi wannan na farko ke na biyu ya halatta ka nemi duniya kuma ka yi ka nema da gaske karka yi sakaci ka tashi da gaske ka fidda kanka daga kaskanci ka fidda kanka daga matsayin a riƙe maka ane maka gori Allah bai yarda da ɗan adam ma'ana bai ba da dama ba bai ba da izini ba shar'i ya halatta wa mutum ya wulakanta kansa ba daka neman duniya ta yadda zaka fidda kanka daga kaskanci wannan wani abu ne da wasu malamai suna ganin sa a matsayin wajibi an fahimci wani abu yawwa don haka ba laifi ne ka nemi wani abu a duniyarka amma kuma kar ya zama gaba ɗaya tunaninka shine duniya din eh in ka samu gurgudun abin da za ka tsare mutuncinka to ba ce aka ka daina neman ba to amma kuma kada zafin neman ya kai ka ga ko ya taɓa addini sawa'un kaɗan kake nema ma ko mai yawa kada ya taba maka addini duk kankantar kasuwancinka da rashin girmansa kada ya taɓa addininka duk girman kasuwancinka da nemanka da faɗin abin da kake dilin da shi a rayuwarka to kada ya taɓa maka addini kada ya zama saboda shi ka manta addininka yau kullum kuma wannan aya tana nuna mana abin da kake so a duniya in ka tsara wa kanka za ka neme shi to ba laifi ba ne Allah zai iya baka shi mai san matsayi kaza ya je ta nema ya samu mai san kasuwanci iri kaza ya ta nema ya samu duka kuma Allah maɗauki zai iya bashi amma dai ba duniya gaba ɗaya za a bashi ba za a bashi wani abu ne na duniya ɗin to Allah ce wa man yuri duniya dunya nu'tihi minha wa man yuri thawabal akhirati nu'tihi minha sai ya kawo mana abin nan dalili yace qala Allah ta'ala kullan numiddu ha'ula'i min ata'i rabbik kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik asalin fadin wannan Allah subhanahu wa ta'ala cewa man kana yuridu al'ajilata aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid haka ne ko yawa thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha fa ulaika kana ban ji ba yawa wa man sa wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura shine dalilin ma da yasa sa ya kawo wannan ayar a nan saboda tana dacewa da wasa jizis shakirin ko ga a can ya maganar faula'ika ulaika kana sa'ayuhum mashkura yawa wanda yake ɗawainiyarsa ta duniya sai to abin da zai samu a ajjala masa wannan malamai suna cewa waccan aya ko wannan ayoyi na suratul isra'i suna fassara mana wannan ayoyi na suratu ali imran cewa mutum zai nemi duniya Allah zai ajjala masa ya gaggauta masa ya ba shi wani abu in manufarsa a duniya kawai ita ce duniyar bayan ruwansa da lahira bai aiki da imani ba to kun ga kenan sakamakonsa a lahira mai wuta shi yasa sun maja'alna lahu jahannama yaslaha ngani wannan kuma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wanda yake son lahira kuma ya ma'ana ya mata juhudinta ya yi mata aikin da ake yi don a same ta wa huwa mu'minu yana mai imani to sakamakon su shine mai mashkur Allah zai gode ma wannan abin da suka yi ma'ana gashi waɗannan su suka yi aikin Allah zai gode musu gode musu shine Allah ya ba su sakamakon abin da suka aikata Allahumma ij'alni wa iyyakum min ha'ula'i to shine nan bayan nan sai Allah ya ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i kowanne daga waɗancan da waɗannan dukkaninsu muna ƙara musu shine numiddu muna ba su min ata'i rabbika daga kyautar ubangijinka ga wani a duniya a bashi kuma ya samu lahira wani kuma ya samu a duniyar babu lahira wani kuma ya samu a lahira babu a duniya kowanne falalar ubangiji ne kyautar ubangiji sai. wa ma kana ata'u rabbika mahdura kyautar ubangijinka ba abin hanawa bace انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ka duba ka ga yadda muka fifita sashen su akan sashe. walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila lahira kuwa ita ce mafi girman daraja kuma mafi girman fifitawa ma'ana fifitawa da zaka samu a duniya kana da gida kaza kana da mota kaza kana da kaza da kaza yaya wane ne abin alfahari ba ita ce fifitawa ba babbar fifitawa da darajoji shine daraja ta lahira ita ce akbaru darajatin sannan kuma ita ce akbaru tafdila babu wata daraja da wani dan adam zai kai a duniya sai face lahira ta fi shi babu wani girma da falala da wani zai sai an fifita shi a duniya sai face fifita fifitawar lahira ta fi wannan fifitawa ta duniya to sai ce wasu najiz shakirin walam ya ولم a nan bai ambaci sakamakon nasu ba dulla ذلك ala كثرته kawai ce waye za mu saka musu bai ce za mu saka musu da gida da kaza da gidan aljanna da kaza a'a kawai ma ba a faɗa ba wannan yana nuna girman abun da kuma yawan abun wa azamatihi da girmansa wal ya'lama anna aljaza kuma a san cewa shi sakamako ala qadri shukri yana kasancewa ne gurgudan godiyar da kai wa Allah illatan wa kafratan wa husnan in kaɗan kaɗan in da yawa da yawa in da kyau da kyau in ba kyau ba kyau shine gurgudan yadda Allah maduki ke maka ka gode Allah kaɗan ka ya zama mai kaɗan ka gode wa Allah da yawa ladan ka ya zama da yawa ka gode wa Allah da kyau ka samu godiya mai kyau da sakamako mai kyau an fahimci abin to lokaci ya riga ya ƙure sai mu tashi inda yace wa hadha tasliyatul mu'minin ko tasliyatul lil mu'minin wa hafsun ala iftida'i a amma kuma ma iya karasa wannan din sai mu sai mu tashi kan waka ayyin ko ko farkon aya sai to shikenan mu tsaya nan din mu sa alama in so zamu tashi a aya ta gaba waka ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathirun insha Allah ta'ala mun kare wannan Allah subhanahu ta'ala ya sare mana al'amura ya kara mana ilimi Allah ba mu dacewa wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik